a yau muna tare da wani sabon shiri wanda zai dinga zuwa muku insha Allahu ta'ala duk bayan kwana biyu zuwa uku wanda zai yi tsokaci akan wannan littafi na alƙairawaniya ko muqaddimatul ƙairawaniya sanannen littafi ne wanda kamar shine gabatarwar babban littafin nan na malikiya matnun risala mun san marubucin ya yi wata gabatarwa da ta shafi usuluddin ta shafi tushen addini wanda a ciki ya jimlace duk aƙidun sahabbai tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su da irin yadda magabata suke mu'amalantar Allah a babin a uluhiyar Allah da rububiyarsa da asma wa sifat da irin ladabin da ya kamata musulmi ya ladabtu da shi wurin gyara alakarsa da Ubangiji jalla wa'ala. Kinan bisa ga wannan sai mu ga cewa, kamar wannan bijimin malami ya yi rubutu a kan fikihu, to amma sai ya kawo bangarori guda biyu muhimmai na fikihu. Akwai abinda malamai suke kira alfiqhul akbar da kuma alfiqhul asghar. Alfiqhul akbar shine yaya ma alaƙar musulmi za ta zama da Ubangiji. wanda za mu ga cewa a immatul malikiya da ragowar mazahib sun kula da wannan kwarai da gaske yanzu misali idan ka buɗe farko sanda malam mai ahalar ya fara magana ai kage shi ma da abin da ya fara kenan awwalu ma yajibu ala al-mukallafi sai ce tashihu imanihi shi ma da wannan ya fara domin wannan shine ginshikin da awar annabawa idan ya zamto cewa Alaƙar mutum da ubangiji jalla wa ala ba ta da kyau ko kuma ya dora ta akan rubabban harsashi bebi salo da hanya da gwadabe da tafarkin da annabawan Allah suka bi ba da salihan bayi suka samu wannan matsayin da suka samu to kaga ai ya zama aikin baban giwa littafi ne muqaddima ce wadda take takaitacciya a zama dan kadan za a iya karance ta to sai muka ga cewa ya kamata mu yi wa kanmu bita mu tunatar da mu ba don ba mu iya ba sai don tana iya yiwa an mance ko kuma an daɗe da karantawa da abin da ya kama da haka a mataki na farko wane ne ibnu abi zaid alƙairawani ibnu abi zaid bujimin malami ne da aka yi shi a ƙarni na hudu bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a al-maghrib al-arabi al-maghribul islami wato a yanzu tahdidan ƙasar tunis kenan domin a nan kairawan take kuma har yanzu tana nan da wannan sunan nata wanda mun san wuri ne wanda ya yaye bujiman malamai to ibnu abi zaid al-qayrawani yana cin wannan manya-manyan malaman wanda ake ganin a zamanin ma a ana ganin cewa kamar ma shine kusan imamu malik din zamaninsa da yawa suna mai laƙabi da Malik As-Saghir domin shi ya rasu shekara ta 386 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana da almajirai masu tarin yawa da suka yi karatu a gabansa sunansa na yanka kamar yadda da yawa wanda suka yi mai tarjama suka kawo su al Zahabi da su al-Qadi da sauransu sun ce sunansa Abdullah amma alkunyarsa abu muhammad ibnu abi zaid alkairawani yana cikin a'imma na malikiya a lokacinsa kuma ana ganin yana cikin waɗanda suka yi wa mazhabar al'imamu malik gata wurin rubuce-rubuce da tace ta da ba ta gudunmawa da fahimta ta haƙiƙanin fahimta an siffanta shi da yalwar ilimi da kuma yawan hadda kiyayewa kuma mafi alkhairin abin da zai masa shaida a wannan gabar shine littattafan da ya rubuta don dama dan uwa mai albarka kasan cewa a littafin mutum shi yake masa shaida ta ɗaukakarsa ko kuma ƙasƙantarsa ba wai an ce an ce ba domin a makaranta a fage na ilimi abinda aka samu a rubuce abin da mutum ya bari to shine yake masa shaida da haka idan mutum mai ilimi ne in za wani zai kwana dubu yana la'antar sai yana cewa ai ba mai ilimi ba ne wannan la'antar ba a bakin komai take ba ba ta da wata ƙima a fage na ilimi a'a me ya rubuta littattafan mutum shine suke su ne suke masa shaida lallai daga rubutunsa za ka fahimci ɗan baiwa ne Allah jalla wa'ala ya masa tarin baiwa Ah, kuma a lokacinsa ya samu jagoranci na fatawa ya samu kai daga cikin mafi alkhairin abin da ke nuna ma kafuwarsa a cikin ilimi da zurfinsa irin almajiran da ya tara irin almajiran da ya yayi wanda shi ya saka ɗaya daga cikin da suka yi mai tarjama ah, alqabisi yana cewa huwa imamun mausuk jagora ne abin yadda fi diyanatihi wa riwayatihi a addininsa da kuma abin da ya kawo na ilimi suna cewa ibnu abi zaid al-qayrawani Allah ya haɗa mai biyu ya Allah ya bashi ilimi ya bashi tsantseni ma'ana Allah ya mai tawfiki wurin aiki da iliminsa garin jaye na hankali a yana da littattafai da dama daga cikin littattafansa akwai an wa ziyadat 'ala al-mudawwana wannan ya shafi mazhabar malikiya malamai suna cewa wannan ya kai juz'i wajen ɗari ya rubuta shi yana da littafin muktasarul mudawwana ya takaice babban littafin nan jigo na malikiya shi ne almudawwana to ya takaice shi wannan shi ma sananne ne sai kuma matnun risala wanda littafin risala ɗin, ita wannan kairawaniya din ita ce gabatar wadda yawa littafin risala ɗin. wanda sanannen littafi ne musamman a wannan ƙasa tamu mai albarka akwai yana da wasu littattafai da dama dai in aka koma a addibajin muzhib na ibn farhun al-maliki shafi na 136 zuwa 138 za a ga tarjamar malamin kamar yadda al zahabi rahimahullahu ta'ala a sufuli na goma sha bakwai shafi na goma daga cikin siyaru alamin nubala ya kawo tarjamar al'imam ibn abi zaid alƙairawani abu muhammad inda abu na farko da ya fara masa kirari da shi ya ce al'imamu la'allamatul ƙudwatu alimu ahlil maghrib jagora ne mai tarin sani shakundum a ilimin fikihu sannan kuma malami masani wanda ‘yan yankin maghribul arabi suka dogara da iliminsa wanda a ƙarshen tarjamarsa kuma al'imamu zahabi ya ce wa kana ala tariƙati salafi fil usuli ya kasance yana bin fahimtar magabata sahabbai da almajiransu tabi'ai wurin abin da ya shafi tauhidi da ɗayanta Allah ya ce la ya jiril kalama bai san wannan falsafar ta zance ba in an ce kaza sai a ce kaza in ya zama kaza ya zama kaza ma'ana eh, wannan hanyar ta mutakallimun wadda zaka ga an tattara nafsi na shari'a an ajiye shi a gefe wai ana so sai an gane ya zatin Allah yake sai ai amfani da hankali wanda mun san wannan wani hurumi ne wanda hankali ba zai iya hakaito maka ya kiyayo maka ya fahimto maka haƙiƙanin yaya Allah jalla wa ala yake ba domin wannan wani hurumi ne na zaibi Mutlak, shi ko zaibi mutlaq ba yadda za a yi ka ya iya riskar ya iya riskarsa yace wala ya ta'awwalu baya irin tawilin nan da mutakallimun suka yi a tunanin su idan nafsi zai zama wato zai rudar zai ba da rikici to kawai a canja shi a bashi wata ma'anar kamar yadda muka san wannan wani tushe ne a cikin eh, abin nan din aqida ash'ira da kamar yadda wannan yake cewa a cikin abin nan nazm dinsa jawharatu tauhid وكل نص وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها دكان وان نصي da zai iya bayuwa izuwa ka kamanta Allah da wani kawai kai mai tawili ka ba shi wata ma'anar daban ba wannan ba ko kuma a'a ka saki ma'anar ka ce a kai baka san ma me ake nufi da shi ba wannan ba a gane ba dan ka gujewa wato hatsaniya to malam ba wannan fahimtar ya bi ba Aya ciki ya bi fahimta ne ta magabata fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah jalla wa ala ya ƙara musu fahimta Allah jalla wa ala ya ƙara musu yadda to ina ganin salon da ya kamata mu bi na karatun nan shine zan karanto mana littafin gaba ɗaya sannan sai in fassara shi ba tare da bayani ba sannan kuma a darussa da za su biyo baya sai mu bi kuma gaba-gaba da malamin ya faɗa don mu fitar da irin wato ilmummukan da suke ciki saboda littafi ne wanda a haka ɗan ƙanƙani amma a gaskiyar zance ya tara wato kamar ya yi talhisi na babin abin da ya shafi alaƙar bawa da ubangiji jalla wa'ala ya ya kamata ya zamto menene abubuwan da ya kamata a ce mutum ya yi imani da su malamin yana cewa babu ma tamtiqu bihi al-alsina wa ta'taqiduhu al-af'ida من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتقاء انتهاء أو, أو انقضاء لا يبلغ كنها صفته الواصفون لا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما لن يتشئ أولا باب zan ambata maka jimillar matsalolin da shari'a ta sanya harshe cewa lalle ya waje ba ta furta, ta ta faɗe su, sannan kuma zukata su ƙudurce su yadda da su su sakankance a kansu, na daga abin da yake wajibai ne na al'amuran addini. Ma'ana a cikin wannan babin malam zai gaya maka daki daki daki ba tare da tsawaitawa ba domin abuwa ne kashi kashi wanda sanin su fardu ainin ne farillan aini ne balwasunsu su ma da su ake shiga musulunci idan babu su to ba yadda za a yi mutum ya zama musulmi kamar yadda idan harshen kuma ya furta amma kuma zuciyar ba ta yi imani da shi ba to shi ma anan sai a samu matsala domin sai ya zama cewa mutum ya yi tarayya da munafukai abu ne wanda bai yadda da shi ba shi ne malamin ya ce yana daga cikin wannan imani da zuciya mutum ya ƙudurce a zuciyarsa kuma ya furta da harshensa cewa Allah jalla wa'ala shi ne ɗaya-ɗayan sarkin da ba shi da na biyu wanda ya cancanta a ɗayan tashi a keɓance shi da bauta shi ne Allah ilaha illa annallaha ilahun wahidun la ilaha ghairuhu babu wani abun bauta da ya cancanta a bautata masa sai Allah waɗanda ake bautatawa a wannan duniya suna da yawa wani ya bautawa saniya wani ya bautawa bishiya wani ya bautawa gumaka wani ya bautawa aljanu wani dukiya wani mulki wani ya bautawa dodanni wani ya bautawa shehunnai wani ya bautawa kaza da kaza to amma malam ce duk wayannan da an bauta musu akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar mala'iku to amma wannan ko da akwai wanda ma suke bautawa annabawa wanda suke aƙidar cewa annabawa alloli ne ko ɗaya ne daga wasu ne daga cikin alloli kamar aƙidar nasara dangane da eh, annabi isa ɗanna na maryam kamar aƙidar eh, yahudu dangane da Uzais. to duka dai wannan kamar yadda Allah ya ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana su ce suke riyawa ƙarya ne a hakikanin lamari da sha'ani Allah jalla wa ala shi ɗaya ne ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu shi ya cancanta a ɗayan tashi da bauta sannan a duk waɗanda ake bauta wa da waɗanda ba a bauta ba babu wanda yake kamance ceniya da Allah ko ta ina babu wanda yake kama da Allah ko ta ina kuma Allah jalla wa'ala ba shi da kini ba shi da sa'a a duk cikin duniyan nan cikinta da wajenta ba shi da su Allah jalla wa'ala ba shi da ɗa sannan kuma ba shi da uba ma'ana bai haifa ba kuma ba a haife shi ba sannan ba shi da mata subhanahu wata'ala ba shi da wanda yake taimaka mai abokin tarayya a ko menene nasa ciki da waje subhanahu wata'ala sannan malam yace farkon Allah ba ta da fari zaka ce yana daga cikin sifarsa al-awwal kamar yadda al-Qur'ani yace huwa al-awwalu wal akhir to ni da kai a yaran mu idan muka ce wane ne na farko galibi wannan farkon akwai abin da ya rigaye ta to amma farkon Allah jalla wa babu abin da ya rigaye ta shi yasa yace laysa li awwaliyati ibtida farkon mafarin Allah ba ta da farko ma'ana da a ce yare zai iya ba mu damar a yi amfani da wata kalma ba farko ba to da da ita za a yi amfani amma tun da yaren a takaice yake ba za a iya amfani da wata kalma ba to dole ita za a yi amfani sai dai an tashi sai a yi wannan fashin bakin farkon Allah ba ta da mafara sannan kuma da ake cewa al'ahir shi ne na ƙarshe to kaga ni da kai a yarenmu da kuma al'adarmu nan ta duniya idan aka cewa wane ne na ƙarshe to bayan ƙarshen kuma akwai abin da ke biyo baya to amma a haƙƙin Allah ba haka bane Allah jalla wa'ala ne na ƙarshen da babu kuma abin da yake biyo bayan wannan ƙarshen shi ne ma'anar walali akhiriyatihi intiha ba yana da ƙarshensa sa kuma baya karewa zo a wata nuskhar walali li akhiriyatihi inqida ƙarshen sa baya ba shi da makara da intiha da inqida yana nufin karewa malam yace masu siffantawa ba sa iya kaiwa haƙiƙanin yadda Allah yake ba za su iya kaiwa ba domin ai raibu ne abu ne wanda ba su gan shi ba da idansu to ka gaya min ya za ka yi ka iya kaiwa sa? sai dai ka ɗora ka duka akan bayanan da shi ya yi akan kansa ko kuma bayanan da wanda suka fi kowa saninsa suka yi akan game da shi su ne annabawa da manzanni don haka din siffantawan masu siffantawa ba sa iya ƙure su kai asalin hakikanin yadda Allah yake sannan waɗanda suke bugar kirji suna jin suna da tunani to ba za su iya kewayewa ba da lamarinsa zamto sun gane shi ko ta ina Allah ya wuce sanina ya wuce saninka lamarin Allah jalla wa'ala iya abin da nake sani kake sani iya abin da ya tsinka yadda mu amma abin da ba mu sani ba game da Allah ya ninninka abin da muka sani kuma duk tunanin mai tunani za ka ga wasu a cikin mutane suna buga kirji suna cewa su sinkers ne su masu tsabagen tunani ne to ka kawo wannan sinka din ya maka bayani game da Allah jalla wa'ala babu inda zai je ba dan hanyar da annabawa suka zo da shi ba ai zaka samu waɗanda aka yi a tarihi waɗanda suke bugakkirji da cewa su masu kyakkyawan tunani ne su suka fi kowa kuma bata a babin kuma alaka da Allah saboda me ƙarshe ai duk tunanin mai tunani yana da limitation yana da iyaka yana da gaci don haka baka isa ka sa shi ya yi tunani sama da abin da zai iya tunani ba to abin da ya buya gare shi sai ya inkarin to wa ya gaya maka duk abin da kuma baka gan shi ba babu shi idan ka ɗora wannan ka gina wannan muƙaddimar ka gina hukunci a kanta to tana da haɗari za ka rushe kanka domin yanzu wanda zai zo ya ce maka shi tunda ma bai ga Allah ba jalla wa'ala to kawai babu shi to da za ka tambaye shi ka ce masa to ina hankalinka ajin da yake bai taɓa ganin hankalinsa ƙarshe sai a ce masa to kai mahaukaci ne kenan baka da hankali wanda duk wani lafiyayye ya yi amanna cewa akwai hankalin nan amma ba a ganinsa ko ka ce masa ina ranka ai bai taɓa ganin ran ba ballantana ya taɓa shi ballantana sai dai ya siffanta shi da wasu abubuwa wanda suke alamu ne na ran to shi kenan sai a ce yanzu tunda mutum ba zai iya nuna ransa ba ko ya taɓa shi ko ya kawo ya miƙo shi Shi kenan ba shi da rai kaga daga nan ka'idar da wanda suke inkarin cewa babu Allah daga nan sun zube daga nan sun faɗi to ballantana kuma ma Allah jalla wa'ala ya cika sammai da ƙasa da alamomin da suke tabbatarwa da cewa akwai shi kamar yadda in mun zo gabar da malam yayi bayani mun dawo sharhi zamu daki dake insha Allah ta'ala malam yace kamar yadda kuma masu tunani suna yi wa aztuwa suna ɗaukan izina da irin ayoyin da Allah ya sanya nan aka ce aya bi ma'anar alama mana irin alamomin da Allah ya sanya a cikin halittar mu a cikin halittar sammai da ƙasai da kuma halittun da yake kawowa a cikin sammai da ƙasai ɗin kamar rana da wata iska ruwan sama ɗari bazara duka wa'annan yanayin kowanne za ka ga wato wata babbar hujja ce da take nuna cewa Allah shine ɗaya ɗayan tsarkin da ba shi da na biyu kuma iyawarsa ce isassa ce cikarsa ce duk abin da kake gani a wannan sararin subhana to wannan mallakinsa ne don haka masu kyakkyawan tunani to suna yin izina da wannan shine ma'anar ya'tabirul mutafakkiruna bi ayati to amma duk da haka kuma masu tunani ba su yadda su zamun tunanin su ba su ce sai sun gano yaya Allah yake ta fuskar yanayin girmansa zatinsa yaya yake yaya za su iya siffanta shi suna tsayawa a iya abin da Allah ya faɗa game da kansa kuma manzanni suka faɗa game da shi ko kuma wata sifa wadda take ta aiki kamar misali Allah jalla wa ala a cikin alqur'ani yana siffanta kansa da cewa waja'a rabbuka ubangijinka kuma zai zo yaya maji'ullah yake ni da kai idan muna tahowa za mu iya siffanta yadda muke tahowa wanda ya ganmu zai iya siffanta yadda muke tahowa wanda ya san mu zai iya cewa in za mu taho ga yanayin yadda muke tahowa amma ya tahowar Allah take masu hankali ba sa kutsa wa wannan saboda abu ne wanda aka bakka da iya hankalinka in kai fi kowa hankali ba za ka iya ganewa ba don haka ba amma ɗora maka ka gane ɗin ba ba a ma sanya ka ka gane ba a nan ne za ka ga baiken waɗanda suke zargin sunna wal jama'a a babin tabbatar da sifofin Allah kamar yadda ya tabbatarwa da kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa da kansa ba tare da tahrifi ba ba tare da tashbihi ba ba tare da ta'tili ba ba tare da tamthili ba wa'annan abubuwa ne guda hudu wanda duk zamu zo mu bayanin mai malamai suke nufi da su kuma ba sa iya kewayewa da wani abu na ilimin Allah jalla wa'ala sai fa iya abin da Allah ya ga dama ya tsinkayar da su. Kursiyin Allah maɗaukakin sarki, girmanta zai yalwaci sammai da ƙasa baki ɗaya. To ka duba abin da aka ci ba fa wannan kursiyin Allah fa ba shi ne Allah. Kursiyin Allah ba shi ne Allah ba subhanahu wa ta'ala, amma da za a sake shi a duniya, to zai yalwaci sammai da ƙasa baki ɗaya. ko'ina da ko'ina to yaya girman kuma wanda yake saman wannan subhanahu wa ta'ala kaga hankali ba zai iya misaltawa ba kuma ba abin da yake gajiyar da Allah wurin kiyaye su subhanahu wa ta'ala ba abin da yake iya gajiyar da Allah ko ya kubce mai ko ya nauye ya gare shi subhanahu wa ta'ala Allah shi ne maɗaukaki da zatinsa da darajarsa kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne mai girma da zatinsa da kuma darajarsa sannan malam yace al-alimul khabiru al-mudabbirul qadiru as-sami'ul basiru al-aliyul kabiru wa annahu fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ما لن يتي الله جل وعلا shine cikakken masani subhanahu ta'ala wanda saninsa ba za ka iya iyakance shi ba wanda saninsa ba shi da gaci wanda Allah jalla wa'ala ya siffanta da sifar saboda goge wasa subhanahu ta'ala da cikar iliminsa mai ba da labarin abin da bayansa suka aiwatar ne bayan shuɗewar wani zamani mai yawan gaske. Ka kalli yanayin tun da Allah Jalla wa'ala ya saukar da annabi Adam a wannan duniyar har zuwa ya naɗe duniyar. In aka ce maka ambaci shekarun da duniyar ta yi a baya, ba za ka iya ƙiyastawa ba, wataƙila ka tashi wasu dubunnan ɗaruruwan shekaru za ka ambata da sauransu. To, amma ka sani babu wani tsinke wanda ya kubcewa Allah jalla wa'ala da wani abu ya same shi ko kuma mutum wanda Allah jalla wa'ala ya turo musu manzanni kuma suka yi wasu ayyuka na alkhairi ko na sharri ba ce duka yana nan an rubuta an tsara koma an yi filin ɗinsa babu abin lissafin ba zai hargitse mai ba subhanahu ta'ala kuma sai ya tashe su kuma sai ya yi wa kowa hisabi da abin da ya kuma sai ya labarta wa kowa abin da ya don haka <clears throat> kaga wanda ya sufanta da sifa ta ilimi da gogewa irin wannan ya ma za a ka kwatanta shi da fararre kasashe ɗan adam ai ko hanya ma ba a ɗauka Allah jalla wa'ala ne mai jujjuya al'amura duk abubuwan nan da ka gani suna faruwa a duniya da yanayin al'ayatul kauniya dinnan dare da yini da canjin yanayi kansa ma abubuwa na ma'ana a samu yanayi na na yalwa a samu yanayi na kunci a samu canji na gwamnati a samu wani a bashi mulki wani a karbe daga hannunsa duk Allah ne yake jujjuya wannan abubuwan kuma suna faruwa ne bisa ga tsari ya riga ya tsara shi ne ma'ana alkadis Allah jalla wa'ala ya riga ya rubuta komai ya tsatsara cewa kaza ne zai faru kaza ne zai faru babu shakka a cikin wannan akwai raddi ga qadariya waɗanda suke ganin cewa al'amari kawai haka yake fadowa ya faru ba tare da an tsara ba wato irin waɗannan aqida su tana da haɗari, domin suna tuhumar Allah ne da jahilci cewa akwai wani abu da yake kubcewa Allah a cikin mulkinsa wanda wannan ba haka ba ne. kuma Allah jalla wa'ala mai matukar ji ne jinsa ya kai intaha kamar yadda kuma mai tsananin gani ne ganinsa ya fi gani gani jinsa ya fi jiji subhanahu wa ta'ala amma tun da ya kira shi da ji da gani to ni da kai ɗin sai mu sallama mu ce ji ne ko mu ce gani ne amma ba irin gani na ba irin ji na ba subhanahu wata'ala ta yaya bawa da ubangiji zaka daidaita su ba a yin haka Allah jalla wa shine madaukaki da sa madaukaki da darajarsa subhanahu wata'ala mai girma da sa da darajarsa kuma yace wa annahu fawqa al-majid kuma Allah jalla wa yana sama da al'arshinsa mai girma bi zatihi da zatinsa subhanahu ta'ala dan haka al-imam ibn abi zaid al-qayrawani baya cewa Allah yana ko ina da zatinsa wal iyazu billah baya fadar wannan yana fadar irin abinda al-qur'ani ya nufanta, cewa Allah jalla wa yana yana sama da al'arshinsa da zatinsa madaukakin sarki yace amma kuma yana ko ina da iliminsa babu abin da zai kubci masa wurin iliminsa wani a nan sai ya ce ai an yi wa Allah makani an yi wa Allah wuri wannan ba yi wa Allah wuri ba ne da farko dai sai a ce to ai Allah jalla ala shi wa kansa in har kai a tunaninka wannan guri ne to me wurin shi ne wa kansa ballantana ba wuri ba ne ai yanzu misali idan ka ɗauki a kiyashi ka sa a nan ɗinka yana yawo a tafin hannunka duk inda ya kana ganinsa yanzu wannan wannan kiyashin ya isa ya maka wuri bai isa ya maka wuri ba saboda me saboda ai girman bambancin da ke tsakanin kai yanayin yadda Allah jalla wa ala yayi ka girman jikinka da fadin shi kansa tafin hannun naka eh? da kuma shi kankantar wannan to walillahi almasalul a'la a'la kaga in ku har ba za ka siffanta Allah da wannan ba to kaga ba za ka siffanta kanka da cewa kai kayi kayi wuri ba to ballantana kuma Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah jalla wa shi ya halicci dan adam kuma ya san abin da yake mai kai kawo ya je ya zo a cikin zuciyarsa a tare da haka kuma Allah jalla wa ya fi dan adam kusaci da kansa sama da jijiyan nan da take cikin wuyansa jijiya wadda take bashi rayuwa sannan kuma saboda cikar ilimin Allah babu wani ganyen bishiya da zai fado daga kan bishiyar ko guda nawa ne kuma ko nawa ne a kowace nahiya ne a duniya kuma a kowane irin duhu ne face Allah dama ya tsara zai fado din kuma ya san da fadowar ta yace kai babu wani kwanso ko kwaya a cikin duhwai na ƙasa ko kuma sawa'un wannan abun danye ne ko busasshe ne face Allah jalla wa'ala ya riga ya tsara dama zai fado kuma duka wannan an tsara an riga an rubuta yana cikin Allahul Mahfuz aiki sai mai shi dan uwa mai albarka ka kalli irin wannan kalmomi na tauhidi da malam yake faɗa wanda sun wuce tunani lokaci yayin halin sa nan zamu dasa aya sai a wata haduwar insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh